السلام عليكم ورحمة الله وبركاته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

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار أما بعد فاتقوا الله يا عباد الله وألزموا أنفسكم تقوى الله لأن ربكم أمركم بذلك فقد قال الله تعالى واتقوني يا أولي الألباب وقال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فتقوى الله سفينة نوح من ركبه نجا ومن تخلف عنه غرق وهلك وعياذا بالله وقد قال الله تعالى في قصة فرعون وقومه وفي شأن أتباع موسى وهارون وما نريهم من آية إلا هي أكثر من أختها فأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقال تعالى ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون وقال تعالى ذهب الفساد في البر والبحر بما كتبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون الله عز وجل قد أخذ من قوم فرعون من العذاب لماذا لانهم قد اراهم الله عز وجل من اياته ولكنهم قوم مجرمون ولذلك قال تعالى وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون فقد ثبت في الصحيحين عن زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم بنت جحش رضي الله تعالى عنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم يوما من نومه قد احمرت عيناه ثم قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ثلاث مرات ثم قال صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من فتنة قد اقترب فتح اليوم من رب يأجوج ومأجوج وحلق بين أصبعيه الإبهام والتي تليها هكذا قالت زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كفر الخبث والخبث الفواحش ما ظهر منها وما بطن من الزنا واللواط وغيرها من المعاصي قد انجرف الناس اليوم في معصية الله عز وجل هنا وهناك فذكر الله عز وجل بالمصائب ما ظهر منها وما بطن لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمره ربه أن يستغفر لآل بقيع الغرقب كما قال لأبي مويهبة قال يا أبا مويهبة انطلق لي إلى بقيع الغرقب فقد أمرني ربي أن أستغفر لآل بقيع الغرقم فدخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليهم واستغفر لهم ثم التفت إلي كما قال أبو مويهبة فقال يا أبا مويهبة فقد خيرت وعطيت بين مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها والجنة قال قلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله خذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها والجنة قال كلا يا أبا مويهبة فقد اخترت لقاء ربي والجنة ثم قال السلام عليكم يا أهل المخابر ليهني لكم ما أنتم فيه مما أصبح الناس فيه أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع أولها آخرها وآخرها شر من أولها ثم استغفر لآل بقيع الغرقد ثم رجع إلى بيته ووجد عائشة وهي تمسك برأسها وهي تقول ورأسا ورأسا ورأسا أحس بألم شديد فأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم برأسه وهو يقول ورأسا ورأسا ورأسا فهش بألم شديد فرجع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم الوجع الذي توفي فيه الله عز وجل قد حل بهذه الأمة المحمدية النذيرية بمصائب كثيرة لما انجرفت في معصية الله ومن الفواحش ما ظهر منها وما بطن فذكر الله عز وجل بالجوع والتقتيل والفيضان والمصائب الفتن ما ظهر منها وما بطن لماذا لأننا تركنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبنا العزة بغير ما أعزنا الله فأذلنا الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني الله وإياكم من الذكر وآياته الكريم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم أستغفروه يا فوز المستغفرين dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya raya mu a cikin wannan juma'a 21 ga watan rajab hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1442 huduban yau ta kunshi ababai guda biyu zuwa uku abu na farko shine Allah ya umarci wannan al'umma kamar yadda ya umarci al'umman da suka shuɗe gabaninta da tsoron Allah Allah ya ce hakika mun yi wasanci waɗanda muka ba su littafi gabaninku yahudawa da nasara da kuma al'umman manzan Allah ku ji tsoron Allah tsoron Allah shine jirgin ruwan annabi Nuhu duk wanda ya hau kansa zai tsira duk wanda ya zaba yake hawa jirgin ruwan zai halaka kuma zai nufi Allah ka tsare mu daga nufewa hakika Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari akan mutanen annabi musa da harun mutanen fir'auna Allah ce wala kadi akhadnahum bil azab Allah ce wa ma nurihim min ayatin illa hi akbaru min ukhtiha babu wata aya alama da muke nuna musu na azaba da musiba da bala'i sai wanda ta zo an jima ta wanda ta zo ɗazu wanda zai zo gobe ya fi wanda ya zo jiya bala'i wanda zai zo jimi bala'insa ya fi na jiya da shekaran jiya Allah ce wa akhadnahu bil azab muka damki wa'annan mutanen da azaba la'allahum yarji'un hijimar saboda su dawo cikin hayyacinsu su gane ɓarnar da suke yi ne Allah ya narka shi a cikin rayuwarsu suke shan azaba wannan Allah ya faɗi dangane da mutanen fir'auna Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labarinsa yana faɗin cewa idan al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi irin abin da mutanen annabi Musa suka yi to shi ma zai ɗanɗana musu kudansu kamar yadda ya ɗanɗana wa mutanen annabi Musa to shi ne abin da ke faruwa a cikinmu a yau na musiba na kisa na kashe rayukan mutum musulmi har shiya shi ya mutum musulmi a arewa daraja ba don komai ba saboda mutanen arewa sun zaɓa wa Allah sun fada cikin saban Allah sun fada cikin alfasha zina luwaɗi madugo ya zama ruwan dare a cikin al'umma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya tabbata a cikin Bukari da Muslim daga matarsa Zainab bintu Jahsh Allah ya kare yadda a gare ta tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya farka ya farka daga bacci sai ya ce la ilaha illallah so uku idanuwan maza Allah suka kada suka yi jawur sai manzon Allah ce fute al yau yau dinnan da kuke gani an bude min rasmi ya'juj wa ma'juj katangan da zulqarnain ya kafa saboda fitinan ya zuzo ma dutu da suke shigowa cikin mutanen da babu shamaki makaninsu da rana wanda ya sa saboda ba za su iya shigowa ba an bula shi kamar haka sai manzon Allah ya rataya hannunsa wannan wannan da manuni alamar wato ramin da aka huda kamar yau sai ce wailul lil arab min fitnatin qad iqtarab halaka ya tabbata da musulmi ga fitina nan tana gab shigowa yana faɗin haka sai abin ya girgiza matarsa zainab bin jahshin Allah ya ƙara ya ja a gare ta sai ta ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah anu lahu wa fina salihun yanzu Allah zai halaka mu mu haka a cikinmu akwai mutanen kirki sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na'am idza kafura al-khabar tabbas Allah zai halaka mu idan alfasha zina yayi yawa a cikin al'umma Allah zai halaka mu duka malaman da suka yi fassara wannan hadisi al-khabar anan sun fassara shi da alfasha zina yau da ke faruwa a cikinmu yau zina ya zama ado a cikin ɗan arewa matan aure su yi zina ‘yan mata su yi zina zaurawa su yi zina samari su yi zina maginanta su yi zina zina ya zama kayan ado a cikin al'umma a wata ruwaya wanda imamu hakim ya fito a cikin musadar da san Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa لم تظهر الفاحشة في قوم قط الفاشاء وجسد بينا أجم تانيب لدي إلا فلط الله عليهم الموت ألا سيا نورا مسكفة لا أذنك كشف كما يتياشي يوم نجفاروا فاروا أجم يوم أنا كشف كيف أن za a yi yau wanda za a yi gobe ya tara na yau wanda za a yi na jibi ya tara na gobe ko ba abin da ke faruwa bane a cikin al'ummarmu yau amma saboda mun kafa fahimtar al'amarin sai muka narkar da shi sai muka cusa shi muka ɗaura wa shugabanninmu muka kasa fahimtar cewa laifin da muke yi wa ubangiji ne Allah ya narka shi a cikinmu yake azabtar da mu saboda ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan alfasha ta bayyana a cikin mutane Allah subhanahu wataala yana daura kisa a kansu za a dinga kashe kuma wannan shine abin da ke faruwa ashe laifin daga gare mu yake ni ne ne laifi kai ne ne laifi dukkan mu ne masu laifi sai Allah ya narka wannan laifin yake fantalaku gutsire gutsire a cikin al'ummarmu ba don komai ba saboda mun ji mun karantarwar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda manzan Allah ya karantar da al'ummarsa al'umma ba za ta taba samun ɗaukaka ba matuƙar ta bar karantarwar manzonsa Raja Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Idan kuka yi kasuwanci da riba, kuka yi kiwo da shuka kuka bar ɗaukaka kalmar Allah kuka bar yada addinin musulunci yadda ya dace sallallahu alaikum zullan Allah zai daura kaskanci a kanku la yanzi'uhu ankum wannan kaskancin Allah ba zai taba cire shi a cikin ku ba hatta tarji'u ila dinikum har sai kun koma zuwa ga addininku me ake nufi ɗabi'una da ɗabi'unka da ɗabi'unmu gabaki ɗayanmu ya koma irin ɗabi'an manzan Allah sallallahu alaihi sallam da sahabbansa a mu'amalarmu a masallatanmu a kasuwancinmu a zaman da kewanmu na iyalanmu sannan zaman da kewanmu da makwabtanmu musulmai ko ba musulmai ba ya zama da irin wanda maza Allah ya karantar da mu sai Allah ya kawo mana canji amma matukar za mu yi aiki na cuta da riba ya ki halal ya ki haram ko ina ne kai halal shine wanda ya shigo hannun mutum a yau haramun shine wanda bai shigo ka ba haka mutane muka koma Allah sai jefa mu cikin kaskanci har sai ranar da muka koma addinin mu haka manzo Allah ya ce jama'a idan za mu yi wa kanmu adalci a yau ‘ya'yan kuma musulmi za mu ga cewa a ɗabi'unmu ba mu koma da addininmu ba ɗabi'unmu daban addininmu daban saboda tarbiyyar da muke yi a yau na mu'amala ya sha daban da tarbiyyar da addininmu ya koya mana yau musulmi in mu'amalar kuɗi ta hada ka da shi zai kace wai wayo subhanallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yau idan ka ɗauki kuɗi ka ce wani ajiye min ba na zo in kashe zuwa sati ne zuwa zan zo in karɓa to ƙarshen da sai dai ku kare a police station ko kotu wannan shi ne ɗabi'ar halal shi ne abin da ya shigo hannunka haramun shine abin da bai shigo hannunka ba amma in ya shigo hannunka sunansa halal a wurinka yau mutane da baki da idanuwansu ya rufe ina ka fito neman kuɗi me za ka yi neman kuɗi me ka zo yi a duniya neman kuɗi sai Allah ya jefa mana kaskanci ina jiye mana tsoron wannan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ce. kai ta abdi dinar bawan da ke bautata wa dinari kudi ya wahala sai sa'abdin dirham bawan da ke bautata wa dirhami ya wahala kai ƙarshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mummunan addu'a akan irin wannan mutumin yace fa idza shika falan taqash yace idan ya taka kaya ya Allah kakkabar kayan ya fita me ma'anar nan idan ya shiga cikin musiba kenan ne kada ka fitar da shi daga wannan musibar me ya dalili saboda duniyar ce kadai a gabansa to tun da duniyar ce kadai a gabansa ka bautar da shi a duniyar ya raba ta ya yi ta kuma ba zai amfani da ita ba wannan ba shine halin da muke ciki a yau mun manta da karantarwar addinin muna neman ɗaukaka ta hanyar da ba shi Allah ya sanya mana ɗaukaka ba imamu hakim ya fitar a cikin mustadrak nasa asari daga sayyidina umar dan khattab lokacin da ya ci romawa da yaki rom a fada karkashinsa a shekara ta goma sha uku zuwa sha biyar yana tsaye ya sa mayaji a nan jamtansa huffi ne a kafan sayyidina umar sai manya-manyan romawa da kuma fadawansu da kuma asocinsu suka ce suna so su ga da umar saboda yanzu ta koma ƙarƙashin daula ta musulunci da umar sai wani na gefansu sai ce ya amiran mu'mini wa'annan mutanen da za su zo su ganka manyan mutane ne ne ba za ka sa kaya na alfarma ba na nuna izza ta ɗaukaka sai da na umar ya yi murmushi ya kalli wannan bawan Allah sai ya ce inna qaumun ta'azzala Allah islam mu mutane ne wanda Allah ya ɗaukaka mu da musulunci fa ma mabtaghaina al izza bi ghairi ma a'azzana Allah azallana Allah kace duk lokacin da mu musulmi muka nemi ɗaukaka ba ta abin da Allah ya ɗaukaka mu da shi ba shi da musuluncin to sai Allah ya ƙasƙantar da mu yau ga halin da musulmi yake ciki a yau duk inda ka juya ba a arewa kaɗai ba duk inda za ka juya a ƙasa a duniya za ka ga yau musulmi na cikin ƙasƙanci saboda ne saboda musulmi yana ganin cewa abinda Allah ya ba wa'ancan ya fi abinda Allah ya ba shi sai ya ajjana shi ya koma yana neman wancan sai Allah ya kaskantar da shi kuma ya hana shi wancan wannan shine halin da muke ciki a yau ya yan uwana musulmi masu albarka dole ne mu dawo cikin hayyacinmu mu tuba zuwa ga Allah mu gyara laifukanmu, mu duba inda muke da kurakurai ni in toshe nawa kai ka toshe naka kowa a cikinmu ya toshe wannan kofa sai ka ga Allah ya fara kawo mana sauki amma duk lokacin da muka ɗaura tunaninmu muna ganin cewa wai laifin shugabanninmu ne kadai ba laifinmu ba to ba mu da ranar fita kamar yadda manzo Allah ya faɗi dole ne sai mun gyara kada mu mai da laifi tudu mu take namu muna tanka hango na wasu mu ɗauki cewa mu ne ya sa Allah ke azabtar da mu mu ce Allah mun tuba Allah ka tausaya mana mu ce Allah mun tuba Allah ka yafe mana mu ce Allah mun tuba ka kawo mana sauki da sauki a cikin wannan al'amari sannan sai Allah ya tausaya mana idan ya ga zukatanmu da gaske muke ba da boge ba ba ƙarya ba muna yi a aikace yadda mu ke furutawa haka ke a zuciyarmu yadda yake a zuciyarmu haka yake a ayyukanmu sai Allah ya tausaya mana ya dinga kawo mana sauki a hankali a hankali saboda wannan shine sunnan ubangiji idan mutane suka ki bin Allah to Allah yana da hanyoyin da yake azabtar da mutane muna jin alfarman addu'an manzon Allah ne fa sallallahu alaihi wa sallam in ba haka ba da irin al'ummomin da suka shuɗe ne hatta ni ne magana ba kai ne sauraro na ko kallo na ba wanda zai zauna a duniya ka duba mutanen annabi lu luwadi kawai suka yi Allah ya halaka su aka daga garin sama sai da aka kai shi har sararin sama ta farko mala'ikun sama ta farko tana jin kukan dabbobi na wa'annan mutanen sannan Allah ya kife wannan garin daga sama aka zuba shi kasa sannan aka ƙara musu da duwatsu na bama-bamai na wutan sijji wannan laifin ba ana yin shi a cikinmu babu anguwa a duniyar Najeriya a yau da in ka shiga ba sai ka tadda irin mutane maza ko samari suna wannan aikin babu shi sannan bugu da gari har muna yin abin da mutanen da suka shuɗe ba su san da shi ba mace ta nemi ‘yan uwarta mace wannan a cikin al'umman mutum ya ci naman ɗan uwansa mutum ya yanka ya ci ya siyar wannan aikin ana aiwatarwa saboda mu ne shafaffu da mai sai Allah ya kyale mu da da ake maganan masu garkuwa da mutane a na ake maganarsa, a kudu mu yan arewa ba mutum da shi ba to amma irin fukar da mutanen kudu ke yi sai yan arewa suka yi boro suka fara irin wannan laifin gwal suka ƙara sama da haka ka shiga social media ka ga yadda 'ya'yanmu ke fitsara ke cikin karansu ba babbaka saboda haka sai Allah ya kyale mu yanzu cikin anguwannin mu idan dare ya yi ka ga abin da 'ya'yanmu ke yi mutane na wucewa mai imani shine zai ce dan samun wuce Allah ya shirya shi ke nan abin da zai iya ce sai Allah ya gyare mu kuma wa'annan yaran 'ya'yanmu ne sai dai a dinga kuskus wane ya lalace ko wadda ta lalace kai a cikin al'umma in wani ma yana da kinki ya zo ya zane ka kai uba ya ce ga abin da ya ga ɗanka wane ke yi ko kuma ga abin da ka wadda ke yi sai ka kira wannan ta ka zaunar da shi ka kiyayi wani munafuki ne ya sa maka ido a wannan anguwa in ba ta ce ka ce to ki kiyayi wacce munafuka ce ta sa miki ido a unguwa sai ka ce ce kadai ce kike abu kaza a wannan layi daga gyara kayanka ya zama sauke mu raba sannan kuma Allah ya gyare mu a wannan halin da muke ciki A al'umma musulmi mu ji tsoron Allah mu gyara ɗabi'unmu mu tuba zuwa ga Allah cikin laifukan da muke yi idan muka yi Allah subhanahu wa ta'ala zai saukan mana da albarka masu ɗumbin yawa zai ba mu damuna mai albarka sannan zai azabta mu da dukiya zai azabta mu da 'ya'ya sa'annan kuma zai sanya albarka a cikin korafinmu zai sanya albarka a cikin gonakinmu me ya sa ba ma komawa zuwa ga Allah muna neman kusanci alhali Allah subhanahu wa ta'ala ya halice mu daki daki mutuma zuwa ga Allah gyara ɗabi'unmu idan muka gyara sai Allah ya mana lutufi ya kawo mana canji ya warware mana dukkan wata musiba da muke ciki amma dole sai ni da kai mun gyara da ɗabi'unmu mun gyara na iyalanmu mun gyara na al'ummarmu sannan sai Allah ya kawo mana sauki ta yadda ba mu taɓa tsammani ba imamu malik imamu darul hijira Allah ya ji kansa da rahama yana faɗi kamar yadda ya zo a cikin muwatta malik cewa ban taɓa zuwa gaban malami na ba wahab bin kaisan a ce sai ya ce min lallai harshen wannan al'umma ba za ta gyaru ba sai abin da ya gyara mutanen farko me ya gyara mutanen farko tsoron Allah da bin dokar Allah da suka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine zai gyara ni kuma shine zai gyara ka kuma wannan shine a'immatul arba'a suka tafi akai a matsayin aqida هذا اعتقاد wa ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد يقل فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك معول ina roƙon Allah subhanahu wataala da sunansa tsarkakakku da siffofinsa madaukaka ya gafarta mana zunubanmu ya ba mu ikon tuba daga laifukanmu ya ba mu ikon tuba daga zunubanmu ya gyara al'amarinmu ya gyara ɗabi'unmu ya gyara ɗabi'un shugabanninmu ya gyara da mu sannan da sauran mutane gabaki ɗaya a wannan ƙasa ta mu ya ubangiji wannan bala'i da musiba da muka shiga a cikin arewa laifuffukan mu ne ya Allah ka tausaya mana ka yafe mana ka fitar da mu daga wannan musiba wa'annan ƴan uwanmu da suke irin wa'annan bala'in a cikin mu suke kuntata mana saboda laifuffukan da muka yi maka ya Allah mun tuba ya Allah ka tausaya mana ka sa haske a zukatansu su tuba daga wannan aiki su dawo cikinmu su tsira da mu da su ga baki ɗaya ka sa mu a cikin rahamarka ya Allah duk wanda yake nufin da wannan ƙasa tamu da ɓangaren mu da nan arewa da musiba da kunci da bala'i ya Allah ka fi mu saninsa ya Allah ka yi mana maganinsa ya Allah ka yi mana maganinsa ya Allah ka yi mana maganinsa duk wata musiba da yake nufi gare mu ya Allah ka narka ta ka dunkula ta ka tsaka ta har sai ta kai sama ta bakwai ka fado da ita a kansa idan ka fado da ita a kansa ya Allah kada ka ƙara barinsa a cikin koren ƙasa yana rayuwa cikin ya Allah duk wanda yake nufin mu da alkhairi a cikin wannan al'umma ya Allah duk inda yake a doron ƙasa ka sadar da shi zuwa gare mu idan ka sadar da shi zuwa gare mu ka ba shi ikon aiwatar da wannan alkhairi ya Allah idan ka aiwatar da wannan alkhairi ta hannunsa ka amfanar da mu da zuriyar mu gabaki daya ya Allah shi wa da ka ba mu ka ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokar ka ba su kuma ka rike hannayensu kada ka ba su ikon yin abin da zai zama cutarwa gare mu ga addinin mu ga al'ummar mu gabaki daya ya Allah ka tara mu da su gabaki daya cikin aljannar firdausi ya Allah talaucin nan da ka addabe mu da shi saboda saban da muke maka ya Allah muna roƙonka ka yafe mana ka kawo mana da wannan bala'i ka kawo mana da wannan musiba ka kawo mana da wannan bala'i ka kawo mana da wannan musiba ka kawo mana arziki ne albarka da mu da zuriyarmu ka tattaba mu ka ya sa ya zama dalilin shigan mu aljanna duniya da lahira ya Allah ka tausaya mana ya Allah mun tuba ya Allah mun tuba ba iyawar mu bari. ba dabarar mu bari. ya Allah muna neman gafararka ka gafarta mana ya Allah muna neman tausayawanka ka tausaya mana ya Allah ba mu da dabara ba mu da wayo sai gare ka mun tuba zuwa gare ka ya Allah ka rike zukatanmu da hannayenmu zuwa ga abin da zai sa ka yarda da mu idan ka yarda da mu ya Allah ka kawo mana albarkatunka masu yawa a duniya kuma ka iya shafe mu har zuwa ga lahira innaka qaribun mujibun lid قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله جميعا